kalmar da na faɗa sai ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahu akbar kuma sai ta tsare abin da ya kamata to za ki zaɓi suna za wani suna ke kira ki na? ne bilesi yanzu wani suna kike so a suna musulunci kina da sha suna ne eh na musulunci ba ka sha wani suna kike so Aisha Maryam Khadija Zainab ga sunan dai Zainab to masha Allah to ta zaɓi Zainab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 kamar da muka yi bayani a hudu da ta gabata wajibi ne ga dukkanin momini ya san cewa ya zo duniya ne domin tirani wal akhiratu khairun wa abaka gidan lahira shi ne madawwami rayuwar duniya ta kai tafiya ce mun ɗauko wasu bayanai da wasu al'amura da mutum ya kamata ya rike domin ya ribata wannan rayuwa ta duniya. mun ce abu na farko yawaita ambatan Allah lalle ambatan Allah yana ɗaya daga cikin abin da ke nauye mizanu mumini ya kuma ƙara masa kusanci da Allah na biyu muka ce ka yi tanadi da wani aiki da zai kasance ko bayan rasuwarka ladan zai dinga gudana zuwa gare ka mun ji hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wasu abubuwa guda bakwai wa'inda ladansu yake gudana zuwa ga mumini ko bayan mutuwarsa. Na ɗaya wanda ya koyar da wani ilimi, musamman ilimin addini wanda ake amfani da shi. Na biyu wanda ya jawo ta korama, mutane suke amfanuwa da wannan ruwa na korama. Abu na uku wanda ya aka wata rijiya wacce mutane suke amfana wannan rijiya ko bayan mutuwarsa ladan yana kasancewa gare shi na hudu wanda ya dasa dabino ko bishiyar mangoro ko wata bishiya wacce take amfani ga al'umma abu na ainihin hudu kenan ko na biyar wanda ya gina masallaci ɗakin Allah wanda ba abin da ake sibo ta Allah abu na shida wanda ya gadar da wani alkur'ani shi ne ya samar da wannan alkur'ani kuma aka ci gaba da buɗe wannan alkur'ani ana karantawa shi ma faladin yana gudana zuwa gare shi abu na shida shine wanda ya bar ɗa na gari wanda zai dinga nema masa gafara bayan mutuwarsa a nan ne ya kamata dukkanin iyaye musamman iyaye maza su yi kokarin samar da kyakkyawar alaƙa ga 'ya'yansu wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na riba a rayuwar duniya a hakika ƴaƴa da ka sani kanzu la yafna ma'ana wata taska ce da ba ta karewa wata fanana ce da ni'ima da Allah ya ma to ka dinga jan ƴaƴanka a tun suna ƙarara har su girma wannan yakan sa ba yanda za a yi su manta da kai a mafiya lokaci a ƙasar Hausa muna yawan barwa mata al'amuran ƴaƴanmu da yawa sai ga mutane sun bar ‘ya'yansu ga mata shi ya sa ma za ga ‘ya'yan a mafi yawan lokaci sun fi goyon iyayensu mata saboda ko yaushe suna kusanci da su to ko da ne kana fita zuwa wajen aiki ko kana fitowa zuwa neman abincinka to ka sani cewa ka samar da wata alaƙa da ‘ya'yanka kullum ma sai sun jira suna tsammani cewa ga abbansu na yi zai dawo wanda wannan daga tafiya abin da yakan sa wannan yanayi dan ko ya girma ya dinga tunawa da wannan mahaifinsa ka samar da wannan alaka irin wannan alaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar tsakaninsa da na Fatima radiyallahu ta'ala anha shi yasa ko ce biya zai manzara sallallahu alaihi sai ya ji sun yi sallama da na Fatima haka nan in ya ya dawo daga tafiya ko yaki yana zuwa masallaci ya yi sallah haka a biyu sannan ya nemi na Fatima ita ma haka shi sa suka samu wannan shakuwa wannan ne da yasa dalilin da tun tana yarinya ta kare manzo Allah sallallahu alaihi saboda sun samu shakuwa lokacin da sanadidu quraish wayannan gingima gingiman kafirai na qurayshawa suka dauko mahaifar rakuni suka dora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sallah don wulatanci a lokacin na na Fatima saboda akwai wannan alaka ta ji wannan ta yi filin ɗin wannan abin a ranta shi ya sa zaburu ta zaburo ta cewa 'yannan mutane ba ta ji su tare su ba domin ta je ta kawarwa da mahaifinta wannan damuwa to irin wannan alaka ake so mu kulla da 'ya'yanmu tun suna kanana shi ya sa idan suka taso to za ga cewa duk abin da za su yi suna neman wa iyayensa gafara Allah ta dace da mu abu na uku shine ka yawaita dukkan wani aiki na gari bayan zikiri to wannan kuma an zo wajen fara fasikin a aikace shin wannan aikin yawon lalle ne za ka yi tsayawa kai da shin wannan aikin kafa ka za ka taka ka tafi waje na kai? shin jikinka ne zai ainihi shin wani duk dai wani al'amalin salih aiki na gari wanda zai iya kasancewa a bakinka ko a aikace ma'ana duk wani abu da ka sani na da kai dan uwana ka dinga yawan yin sa sai dai in baka samu damar yin haka ba to in kana so ka zauna lafiya can can ka yi kyau fala ta takarrab fa kuffa sharraka a to kada kai ka fito da mutane in har ka kasa yi wa Allah aiki na gari ba ka iya yin azumin litinin da alamus ba ka iya yin azumin nafila ba ka iya yin dukkan wani aiki na alkhairi ba ka da kuɗin da za ka je kai ko wani ko kai ba ka da yadda za ka yi to in kana so shi ma ka cike wannan gurbin to kada harshenka ko hannunka ya cutar da ɗan uwanka musulmi ba ma musulmi ba dukkanin al'umma gaba ɗaya in dai ka zauna haka to in Allah ya biya wannan ma wani mataki ne wanda zai sa ka sami lada a wajen Allah kuma in Allah da ana sa rai can za ta yi kyau shi yasa aka raito ɗaya daga cikin manyan tabi'ai manyan malamai na addinin musulunci al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yace wa nafsuka in lam tashghala bil aqi yace ita ranka da ka sani in baka shagalantar da ranka da tafarkin gaskiya ba tafarkin Allah in baka zama kana aikin Allah ba wa illa shagalatka bil batili to ita ku za ta shagalantar da kai da aikin badali in baka sallah to hakika za ka sa ka je kai wani abin da ba sallah ba shi ne ba wuce yake cewa in ba ka yi sharon masallaci ba za ka yi sharar kasuwa to haka wannan ka'ida daga wannan shi ne daidai da maganar imamu shafi. shi sa wani mawaki yake cewa ta تزود dare? Iza فإنك na yi إذا جل ليلك هل تعيش Yake ka yi كي na tsoron Allah. wata ruwayar kuma ka ce ce tazawwadin min duniya ka yi guzuri na aikin alkhairi a wannan rayuwar duniya malam ka daina sakewa al'amuran duniya su dinga shagalantar da kai ga bautar Allah su dinga shagalantar da kai da sauke nauye-nauyen Allah ka yi guzuri a wannan duniya domin kai baka sani ba idza janna alaika layu idan idan dare yi karfe goma dare ta yi. sha ɗaya sha biyu karfe uku karfe hudu in wannan dare fa inna kala ta dari hal ta'ishu ila al-fajr shin za ka rayu zuwa asuba dole mutanen muka kwanta da zuwa aka ce daga sai shikenan an gudu sallah zuwa aka Allah ya musu rasuwa cikin dare dole mutanen da suka kwanan kinsu wanda wannan yana nuna cewa lalle hakika dan adam a wannan rayuwa ba su da garanti shine wanda yake cewa to baka yi guziri duk abin da za ka yi a ranar ka ka yi ƙoƙari ka bi Allah ka daina nutsuwa cikin sabon Allah ba ka san a yanayin da mutuwa za ta zo maka ba sai ce kada ka yi dole lafiya ka tsaro ka je an ce ma ba ka da hawan jini ba ka da ciwon sukari ba ka da ciwon koda ba ka da ciwon hanta ba ka da HIV ba ka da TB ba ka da wasu cututtuka waɗanda su ne barazana ga rayuwar adam sai ke kawo wani abu mai muhimmanci yace fa kalli salimi ta min ghairi illatin nawa ne mai lafiya lau ana zaune da shi lafiya lau ko ciwon kai babu ya zo ya mutu ba tare da rashin lafiya ba wannan wannan shi ne sakon da yawa za ka samu ɗan adam in dai lokacin mutu ya ci ta ba idan da mutuwa ba ta ba wuce sai ce wa kalli ne? a shahinan min al-jihadi nawa ne mara lafiya ya ɗauki tsawon lokaci yi ke mutuwa har ma ka gan shi a kwanta a daya har ma ka ji an yi masa lakabi da tsohon mai ran karfe ya ke mutuwa nawa ne wanda ya sha wahala ya kwanta rashin lafiya ana tunani zai mutu ko bai ke mutuwa to wani ya zama cewa wai ba wai lafiya ka ita ce take mutuwa za ka za ka yi tsawarai ba haka nan ba wai cutar ce take yin sa wai za ka mutu ba da yawa al'amuran mutuwa suna da mamaki yake cewa wa kan min fatan yumsi wa yusbihu ulaiya nore zaka wayi gari matashi dan bara bakwai sai shekara goma sha takwas sai shekara ashirin wanda sallan ma sai ya ga dama yake yana gani ba zai fara ba sai ya kai shekara 60 ko 70 yumsi wa yusbihu ulaiya ya wai gari ya mace yana sarholiya yana wasa yana kaɗe-kaɗe da raye yana na askin banza yana kwaikwayon arunan Amerika zai wayi gari cikin ƙoshin lafiya da ya mafi amanu. Wa kad nufijat min akfanihi fa huwa la yadri. Nan ba shi duk abin da yake likabalinsa Allah ya rubuta karfe biyar da wani abu za a sa masa Amma da shafi ya tashi ya je mini stadium ko azkar ma bai ba yayi kaza yayi kaza yana cikin shirhuriya amma su daga Allah ya sauka masa da ajali ko hada ta kawai shi ya muka ce mutane yanzu yanzu nan da mutum zuciya ta samu wani abu ta buga shi kenan sai mutum ya tsaya ko kuma a lafiyar tsaro ma ko wani accident ko wani abu nawa ne ta suka dinga zuwa kaga picnic su dawo kuma su yasa a kan motar su mutu ai ta yi irin waɗannan abubuwa akwai ayoyi da yawa ma akwai wata jin da na sani mutu ta ba mu mamaki da ban tausayi uban ya gama shirya shi ya tsara shi ya tafi kai ƙasan waje ya dawo mana ya zo shi ne ɗan sarabari, ya gama shirya masa komai yana towa a rawun sirrin na wajen baban gwari ya zo daga iyakar ta gama nan duk to a kusa mana daga ita da ya dawo lokaci a nan suka yi hatsari su wajen uku suka mutu to duk irin wani ne yi yi yusiru lafiya babu wani tunanin wani abu kisa ka'ida ana so a matsayinka na mataki ina matsayin ka na ma ba matashi ba kullum ka dinga kaddara wa kanka cewa ba in kai ya mutu da lalle bai sabiya ba ka dinga yin shiri amma yau abin zai baka mamaki yan siyasa mu yau cikin imani ya kawo da zuci suka da sai ya kawo kamar 2027 ta da ha kawai in nama duk za ka ga 2027 kowa ya ce 2027 ai to kamar sun yi da Allah bayan kuma akwai ayoyi da Allah yake wa daga lokaci zuwa lokaci dan majalisa yana kan majalisarsa gwamna yana kan gwamnansa shugaban kasa yana kan shugaban kasarsa kuma Allah ya dauke shi bayan da lai to wannan ka'ida ce in kana so ka zauna lafiya ka dinga tuna mutuwa yace wa kan min arufin zayyanu halu zawjiha kai da ma wani labarin nawa ne an shirya amarya an gama bikinta an duk abubuwan da za a yi na biki an shirya ta an kai ta wurin mijinta wa kad mutikat akfana fil ghaibi a hiya la ita ma a ce yana na regiment dan lokaci kaɗan da ita ma da nawa aka yi irin waɗannan abubuwa shi yasa lalle haƙiƙa musulunci sai ya zo mana da wasu wurare guda hudu a nan ne mutum yake cizon yasa duk wannan abin da aka yi ma ba kai ba wayannan an wanda muka faɗa guda uku da kuma kokarin amfani da lokacinka an baka kai ba to ga wuri cizon yatsa da Allah ya gaya mana Allah ka sa karshen mai kyau ya ku yin Allah ina roƙon ku da ku nemi gafara Allah lalle hakika Allah mai gafara ne Allah ka gafarta mana dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tsira da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan gurare guda hudu ya ya kuma Allah masu girma shine akwai wurin da dukkan mai rai za a zo a ɗauki ransa kuma zai ga mala'ikan mutuwa a daidai wannan lokacin lokacin da ɗan adam ya zo yana kakari zai mutu zai ga mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa a nan ne ma akwai mutane a kusa da shi za su ga idansa ya kaɗe za a ji yana wata irin shakuwa za a ga gaba yayin an tsinke communication. tsakaninsa da mutanen da suke kusa da shi shine sa'atin da kenan lokacin da mutum yake sharafa zai mutu Allah da sa karshen mai kyau a daidai wani lokaci zai ce dan Allah ka dakata mun dan lokaci kalan saboda ya zo mutuwar gaggaji abin da ake yi masa ka kyale da zan zo ne amfani da lokaci na da na bata shi Allah ya ce gaya mana a cikin suratul mu'minun Allah ya ce ja a jaa ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su qala rabbil ji'un sai ce ya Allah aladahu ka fa adawli rayuwar duniya la'alli a'mal salihan fi ma taraktu domin na aikata aiki na gari a bisa abin da na bari kuma dukiya da rike aiki na da kai ne ruwa to lokacin ne sai ya Allah jawo in ba da rabin dukiya ta in lafiya ce da shi yake gun Allah zai ce Allah jawo da ni dan Allah ko azumi rana ɗaya ne ko raka'a ɗaya ne ko tasbihi ɗari ne a lokacin ne sai irji'un Allah zai kalla a wani kai innaha kalimatu huwa qa'ilu ita wannan kalma ce da yake farata wa min ya yace a gaban bayan wannan mataki na mutuwa barzakhun akwai rayuwa ta barzakhu ila yawmi yub'athun shine har zuwa ranar tashin alkiyama an an ce rayuwar barzakhu ba akwai rayuwa ta kabari ita kafin alkiyama ake yin ta da mutum ya rasu to shi kenan yana zama da shi in ba in zai je bai je wutar ba in aljanna zai je bai je aljanna ba amma idan ya ce da aikinsa zai samu rayuwa cikin jin daɗi na nasa zai yalwa da ni'ima in kuma ya kasance cewa ya aikata sharri to Allah zai sa kabari ya matse shi kasa ta fi naman jikinsa Allah ya aiko masa da nau'ika na azaba Allah ka tare da mu a Allahumma inna inna na huru zalil na kabari wuri na biyu shi kuma a cikin kabarin ne bayan da ya tsallake wancan mataki ya gani gaske ne dai ga tana a cikin kabari kamar yadda ya zo a cikin kitabun zuhuri na Abdullahi bin Mubarak hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wani kabari da aka yi binne gawar sabon kabari ne sai yake cewa yana nuni zuwa wannan kabarin sai ce raka a tani safifa tani yace kun ga rakokin nan guda biyu mimma tahquruna wato kuke ganin ta kamar mama ko wacce kuna ganin ta a banza ba ku daukar da da muhimmanci sai da ke cewa ne yazidu ma haza fi wanda wannan da yake cikin kamarin ya kara lafiya biyu a cikin aikinsa a abu da ilayhi baki ta duniya ya fi soyuwa a gare shi akan ya zauna a duniya kuma gaba da abin da ciki wanda yana fatan ina ma ya jawo duniya ya yi sallah raka'a bi kacal domin ya samu abin da ya samu ya riga abin da ya gari. shi sa dan uwana lokaci bai wuce ba har yau kana da damar biyayya ga Allah har yau kana da damar katuwa ga Allah Allah ne karɓar tuba ne sai wuri na uku shi kuma ranar alkiyama ne lokacin da bawa zai ga ya ji abin da ake masa alkawari a duniya wanda Allah ya suranta mana wannan yanayi a cikin suratul sajada Allah ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim lalle hakika ya kai wanda ake magana da kai a lokacin da za ka ga cewa mujrimai a wannan rana nakisu ru'usihim inda rabbihim sun sun koyar da kansu wani ubangijinsu suna cewa rabbana abasarna wa sami'na suna cewa Allah mun gani mun ji duk abin da yake faɗa wani a duniya ce gaskiya ne farji'na na amal saliha sai su ce ya Allah a dada mu ma mu ma'aikata yake na gari inna muqinuna mu masu yake ne ne to ga nan ma lokaci ya kure wuri na hudu shine lokacin da shaki taɓaɓɓe mara arziki zai shiga wutar jihar nawa wa iyazu a lokacin zai ta cizon yatsa laukewar lokaci Allah yana cewa hum ko fiha za ka ji suna ihu suna kwarmato a cikinta suna rabbana a karina na amal salihan ya ubangiji fitar da mu za mu aikata aiki na gari zairan na zai kunna na horon da ba shi aikatawa sai Allah sai ce ne a nan Allah ya ce mutane gori da shekaru irin mu iri na ira wanda suka haka kai shekara ashirin zuwa gama balagana mutum ya wuce foki ya tafi shekara hamsin sittin Allah sai ya ma gori ranar kiyama wannan shekarar Allah zai ce ne awalam nu'ammirkum ma zakaru fi ta Zakara. shin ba mun ba ku tsawai ba ba ba kana dan shekara biyu ka mutu ba wani yana jariri ya mutu ba kana dan shekara bakwai ka mutu ba ba kana dan shekara ta takwas kamar yadda wasu daga cikin abokan ka wanda kuka taso suka mutu ba a'a mun ba ka kai shekara 40 years 50 years 70 years ba mun ba ka ba me yasa ba kai wa'azi a wannan shekarun ba ka ba Allah subhanahu wa ta'ala waja akumun naziru kuma ne karkadi ya zo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku alqur'ani ya zo gare ku fa zuku Allah ta ce ku dantani azaba fama lil zalimin min nasir azzalimai wanda suka zalunci kansu ba su da mataimaki da haka lokacin sai su nadama lokacin da nadama ba ta da amfani lalle hakika sakon wannan huduba shine ka yi amfani da lokacinka wajen bin Allah wallahi duniya gida ne ta takaitacce duniya ga ɗan Najeriya ma ba ta da daɗi kuma za ka ba Allah kuma ma da ka zo ka dinga bin Allah a Najeriya wallahi ba an taɓa tsamari a Najeriya kenan da ka kunna rediyo ka duba jarida ka duba social media in kana da imani ranka ya taɓa kenan an taɓa tsamari kenan kuma an zo ma fargaba sawa'un kana da kuɗi sawa'un baka da kuɗi sawa'un kana da ilimi sawa'un baka da ilimi sawa'un kana da mukami sawa'un baka da mukami in dai a wannan kasar ta mu sai to ka ta ganin bacin rai sabanin wasu kasashen da ka suka ci gaba to a gwanda ma ka tsaya ka ba Allah da yawa mutane in ba yi wasa ba zai musu 2-0 a ranar launin 2-0 shi ne mutum a duniyar bai ji daɗi ba bai more ba wahala yake ja yana cikin gari na rashin kwanciyar hankali na talauci da jahilci amma bai ba Allah ba kuma bai ɗauko hanyar da zai wa kansa magani ba to kaga ne yana cikin musiba da bala'i kuma an je lahira ba wani rabo zai samu ba kisa wajibi ne ka tsaya ka ba Allah a kullum ka duba ga cewa awa nawa ka ba wa Allah awa nawa ka ba wa kanka a duk sati ka dinga kanka hisabi a shekara ka dinga kan hisabi in dai ka tsaya a wannan insha Allah za ka samu rabo kuma ka rike waɗannan abubuwa ko ana hawa za, hawa da kada ka rabu da azkar na safe da na yamma akwai fanoni da yawa anan ake tara lada kada ka rabu da karatun Alƙur'ani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari in Allah ya sa kana da ƴan falala Allah ya baka ɗan abun hannunka kada ka zama yedu ko yaya ka dinga yi wa Allah aiki ka dinga taimako ka dinga sadaka musamman ga mutanen da suke ƴan uwanka da wanda kake mu'amala da su kada ka bari cewa abun duniya ya zama cewa shi ne a idanka Ɗan adam ma yamlau ainai ibn din da turab ba abin da yake cika idan ɗan adam sai turba sai rita kabari da za a baka duniyar nan gaba da duk abin da kake nema kana samu sai ka babu daɗi a wannan abu shi sa wani malami yace daɗi abin da ake wa daɗi shine kafin ka samu abu shine daɗi ko wanda sai kafin ka aure ka samu daɗi amma lokacin da ka auro ta zama tana tantance gefen ka to za ka kuma kawai wata kake hari amma lokacin da kake neman ta baka same ta ba kana neman ta to wannan shine daɗi lokacin da kake ba ka da kuɗi talaka dubu goma ta nema wahala lokacin da ka samu biliyan ɗaya da lokacin kuma za ka koma muguwar wahala ma sai ka ga cewa yadda kake wahalar da kanka ya fi kan wannan shi sa kone kuɗi ka gani ka ɗauki wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya ko Afirka ƙaramin manajansa wanda an ka kalli matakinka zai kai manaja matakinsa da shi akwai wajen mutum a kirin ya zai fi jin daɗi shi wannan ba shi da lokaci duk inda zai tafi gaba ɗaya sai dukiyar ta kumbura to tunaninsa dukiya ne yau yana iya kwas gobe ya tafi can daga nan ya mutu ya tafi mitin ya je can ya je can ba shi da lokacin da zai ba wa iyalin zama ya zauna ba shi da lokacin da zai ba wa Allah ba shi da lokacin da zai zai ziyara ba shi da saboda kudin sun sa shi ya zama ka amma me takaitaccen kudi za ka samu yana da lokaci shi ma kawo na iyalin da kuma sun bi da jin daɗi duk wani mutum da yake da samu kowa da sauransa in ka sai abu na halarta ka sa a gida to iyalin ka sun komora a kanka in AC ka sa iyalan ka sun komora in kayan kallo ka sa iyalan ka sun komora in wani kayan sanyi ka sa da kayan lemu da iyalan ka zo su ne suna kwanta ko a wuce ba abin sai ko sai ka fita rana kai ta kwakwaro mai da ta abin nan to wannan sabon yanzu ta duk wannan gudunmayar wa fi zalika farzi da na mutanafisu wannan abin da Allah ya alƙawarta na aljanna a nan ne ake rushe. a nan ne ake tsere ba a neman duniya ba duk abin da za a yi kai kokari ka samu wannan duniya duk abin da za ka samu wallahi hankalinka ba zai kwanta ba shi sa in ba Allah ya ni wannan abu ba shi sai an je lahira shi ne Allah ce wannan za'ana ma fi sudure min ilmi ala surin ikwanin mutasabida in ba sai wani abu ne a zuciya kawai psychologically wallahi duk abin da aka samu ba ka ji daɗi ba ka samu kwanciyar hankali ba shi dan adam haka Allah ya gina shi da harambe da sha'awar kaza da asumuhat to duk abin da za ka samu babu kwanciyar kare babu da amma kana zuwa aljanna an aka fi da wasu ƴan ni'ima kaɗan sai ka ji ta gamsar da kai Allah ubangiji ya sani kyakkyawan ƙarshe Allah ubangiji ka kare mu daga azabar kabari Allah ubangiji ka tsayar da daga digan mu akan saradi Allah ubangiji ka amsa mana tambayoyin mu ka sauƙaƙa mana ka sa aljanna makoma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله